وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل اعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba shida ga watan jimada akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1442 wanda ya daidai da 20 ga watan janairu shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue bora daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadus salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mun kwana babu sabri hadisi namba ta arba'in da biyar. a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na arba'in da biyar. a nawa bugun shafi na goma sha tara hadisi namba ta arba'in da biyar. wasu za ka gana su bugun da hudu ne naku nawa ne? Arba'in da biyu? ma? ake nawa biyar. akwai wani bugun da arba'in da hudu ne malam yake cewa wa an anasin radiyallahu anhu qal kana ibnu kana ibnun li abi talhata radiyallahu ta'ala anhu yashtaki فخرج fa طلحة فقبض الصبي hadisi daga Anas dan Malik Allah ya ƙara yadda a gare sa qala anas ɗan malik ya ce kana ibnun li abi talhata ya kasance ɗa ga abu talha ya shtaki yana fama da rashin lafiya fakharaja abu talhata abu talha sai ya fita ya bar yaron a cikin halin rashin lafiya ba basabiyu sai aka karɓe wannan ɗa ma'ana yaransa ya mutu kada mu manta cewa anas agola ne a gidan wa abu talha mamansa ummu sulaim wannan shine alkunyanta amma malamai sun kara wa juna ilimi akan wace ce sunanta suna ta wani ya ce sunanta sahala wasu suka ce sunanta rumaisa wasu suka ce sunanta mulaika wasu suka ce sunanta al-rumaisa'u wa kuma suka ce sunanta al-rumaisa'u malamai da suka zo sharhin hadisin haka suka ce malamai sun karawa juna ilimi a tamamman sunanta wasu suna cewa a asalin sunanta sahala ce amma me babanta ana kiransa malhan akan sunanta ne aka samu sabani a wajen tarihi silsila to wannan mata matan abu talha ita ta musuluntar da shi wanda na Aisha take cewa a duk duniya ba matar da ta fi mu wayo irin ummu Sulaim tace ta mai da sadakin aurenta shine musuluncin mijinta wato duk abin da mijinta yi na musulunci tana da ladansa 'ya'yan mijin ma tana da ladansa har zuwa ranar tashin kiyama saboda ta ce ba ta bukatan kuɗinsa saboda mai kuɗi ne kuma ai an san ɗabi'an mata ko sukan karkata idan Allah ya maka abin hannu sai ya ce zan baki zinari da azurfa su ce ba na bukatan zinarinka ba na bukatan azurfanka abinda nake so ka musulunta in dai ka musulunta shi ne sadaki na ni a wurinka a wurina to ya zan yi manzan Allah eh, nana Ummu Sulaim sai ta ce je ka samu manzan Allah in ka musulunci a wajen sa shikenan ka zama mijina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune cikin sahabbai sai ta taho sai shi Abu Talha ya fito yana tawowa manzan Allah ya kalle shi sai ce na ga hasken musulunci a cikin Abu Talha yana zuwa ko sai musulunta shine bakinta. wannan mata falamma raja'a Abu Talha miji ya zo gida ɗansa ba lafiya kuma Allah ya jarabce shi yana makuran son wannan ɗa sai ya fita yaro ba lafiya a yayin da ya dawo aifalan maraja abu talhata a lokacin da abu talha ya dawo gida kala sai abu talha ya ce mata ma fa'ala ibni me ya samu ɗana saboda yana so ya ji labarin ne halin da yake ciki hadisin na da tsawo amma anan sai malam ya takaita hadisin ya kawo shi complete ba saboda bukatarsa yana so ya nuna mana haƙuri yana baban haƙuri ne ko yana so ya nuna mana haƙurin da matar ta yi sai yanke tsawon hadisin abin da ya faru yaron ya fita shi mijin ya fita ya je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah kuma yaro yana halin makura na rashin lafiya sai Allah ya karfe ran kafin babansa ya dawo sai ta ce kada kowa ya gaya wa mahaifinsa ɗansa ya rasu a batta ita ta san yadda za ta yi ka gaya wa mijinta rasuwan ɗanta sai kowa a gidan ya shiru kaga ai in an yi rasuwa kana shigowa gida za ka ga alama babu wata alaman cewa an yi mutuwa a gidan kuma miji daga masallacin manzon Allah da yake mawadaci ne sai taho da tawagarsa a zo a ci abinci suka zo gida aka ba su abinci suka ci ba'ancan da suka gama cin abinci suka wuce kaga an gama tsalla ta isha'i sun ci abinci kowa ya koma gidansa tunda ai mawadaci ne sai ya tambaye ta ina ɗana shi da wannan maganan da ya cewa ma fa'ala ibni ne ya samu ɗana qalat ummu sulaimin ita ummu sulaim sai malam ya yace wahiya ummu sabi wannan jumla ce i'tiradiyya wanda asali wato an shigo da maganar ne shi wato ummu musulmi ita ce mahaifiyar wannan ɗa wanda abu talha ke tambayansa sai ta ce kuwa askanu makana wannan ɗa naka ya fi natsuwa fiye da yadda ya kasance a baya a nan kaga ta mai abinda malaman balaga suke kira tauriya tauriya abinda ake nufi shi ne a maka tambaya ba da amsar da shi wanda ya tambayan abinda zai fara zuwa kwakwalwansa amsar da ka bashi amma kai abinda kake nufi aka san abinda shi ya tambaya a kai yaron da ya mutu maganar jin jiki ai ya kare ko ita abinda take nufi a zuciyar ta kenan shi kuma mijinta sai yake fahimtar kamar yaron ya samu lafiya ne a gaskiya ciki jiki tunda bai ga wani alama a cikin gidan da ke nuna ɗaya mutu ba kaga sai ya samu natsuwa fa qarrabat ilayhi al'asha'a sai ta gabatar masa ta kusantar mai da abincin yamma na dare kenan fa ta'asha sai shi Abu Talha da tawagarsa abokansa suka ci abinci thumma asaba minha sa'annan sai da ya tara ma da ita kaga dinnan malam ya yanke mana ruwayar saboda ɗaya ruwayar cewa ta sa turare bayan ta sa turare ta yi kwaliya tun da take da ta taɓa kyautata masa ba kamar ranar ta kyautata masa sama da yadda ta saba kyautata masa a rayuwarta da take gidansa to wannan daɗin ya sa har sai da ya kusance ta ta sa turare ta lullufe jikinta ya shigo ya ji wannan kamshin turaren dalilin wannan ya kusance ta to wannan abin ya masa daɗi saboda bata taɓa kyautata mai a rayuwar da take gidansa sama da irin wannan ranar da ɗansa ya rasu ba ka san yadda aka san mace ko an santa da kareyar zuci da damuwa amma wannan mata ta danne zuciyarta ta ƙi nuna damuwar da kuma bege a duk kaunar da abu tsarha zai wa ɗan ake kanta ba bai ba saboda ita ce uwarsa tana kaunansa amma ta danne duk wannan abin da gabatar mai wannan dalili sai ya tara da ita falamma faraga a lokacin da ya idar qalat duba hikima sai ta ce masa waru sabiya riga an binne danka ai duba fa sai da ya gama tara da ita sai ta ce mai ɗan an binne ɗanka yanzu kaga ta fito mai da amsan tambayan da ya ɗazu ashe kenan amsan da ta bashi abin da shi yake nufi ba shi take nufi ba amma yanzu matsalan falamma asbaha ya yanke maganar sai abu talha ya yi fushi ya za a yi ɗana ya rasu ki ɗaya min har sai da na cakudu da kazanta sannan ki buɗe baki ki ce min yaro na ya mutu an binne kana a wata ruwaya abinda ta ce shine ta ce ni kake gani a ce mutane sun baka karan kaya sai suka zo karɓan kayan nan baka gida sai suka karɓi kayansu lokacin baka gida da ka dawo sai ka tabbatar da cewa waɗanda suka baka aron nan sun ɗauki kayansu za ka yi fushi sai ce me yasa zan yi fushi ba mun ba tawa kayan aro ne na yi kuma dan an karɓi kayan aro me yasa zan yi fushi a ciki sai ta ce to ɗanka aro ne waye baka Allah kuma ubangiji ya karɓi ɗanka ka nemi ladan ɗanka a wurin Allah a wajen atake sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha alhamdulillah sai ya ce mata amma me yasa kika bari sai da na cakudu da kazanta har ma na tara da ke ba ki gaya min ba sai a yanzu kike gaya min to wannan abin shi bai masa zafi ba rasuwan ɗan ba rashin gaya masa har sai da ta bari ya tara da ita wannan ya masa ciwo sai ya wuce shi abu talha falamma asbaha a lokacin da gari ya waye falamma asbaha abu talhata ata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa akhbarahu da ya wayi gari sai ya zo sallan asubahi wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya wa ma'aikin Allah ga abinda matata ummu sulaim kai mun kuma ni ban ji daɗi ba faƙala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'arrastumul laila yanzu kun tara a cikin wannan daren bi ma'ana ai dare ne wanda mace take cikin ciki ko shi ma uba yana cikin bakin ciki saboda ne an karbe ɗansa ita ma an karbe ɗanta kaga dole abin zai dame su sai manzon Allah yake mamaki yanzu kun iya tarawa a wannan dare kaga me yana mamakin haƙurinta saboda an san mata yanayin yanda suke sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan tambaya qala wannan istifhamu ta'ajjubi ne wato tambaya ce ta mamaki manzan Allah ke yi yanzu a irin wannan hali na rashin da sai da kuka iya tarawa qala abu talha sai yace na'am eh ya ma'aikin Allah mun tara da juna qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allahumma barik lahuma ya Allah ka yi albarka gare su su biyun nan wato da abu talha da matarsa wa ummu ya Allah kai musu albarka a wata ruwaya sai ce barik fi lailatihima ya Allah kai albarka a wannan dare saboda shi kalman albarka ziyadatu khairin kari na alkhairi ina fata an gane wato ga wani abu nan sai a maka kari na alkhairi kamar abin da yau mutane ke kira bonus ko kaga kari ne akan wani abu to haka abin da ake nufi da albarka kenan shi sa ai Allah da yace hamim wal kitabil mubin sai yace inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin ai mun saukar da qur'ani a dare mai albarka me yasa daren ke da albarka daren yafi dare dubu wanda ba shi ba kaga kaga kari kenan ko kaga an mai kari an yi extension ɗinsa to wannan shine abin da ake nufi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daman idan yayi addu'a kai tsaye Allah na ne yana karba fa waladat gulaman wannan ummu sulaim sai ta haifi ɗa namiji wannan duk ya yanke maka labarin saboda ai asali wannan addu'an da manzon Allah yi sai ta yi ciki da ta yi ciki aka fita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita shi kuma Abu Talha da matarsa Ummu Sulaim duk kuma manzon Allah zai daga Madina suna raka shi suna bin suna bin tawagar tafiya suna kan tafiya ana kan hanyar dawowa sai na kuda ya kama ta ita Ummu Sulaim na kudan na kama ta a wannan lokaci manzo Allah sai suka kara gaba sai aka bar ta da ita da mijinta damun shi ne sirrin da ya sa mazala ce baya halatta mace da ta imani da Allah da ranar ƙarshe ta yi tafiyan yini ko rana ɗaya face tare da ita akwai muharraminta irin wa'annan uzurorin da lalura zai iya bujuro mata sai abin nan wato lebo ya kama ta ko? to a irin wannan hali sai mijinta abin ya masa damuwa ya shiga cikin damuwa sai ce ya Allah sai ya tawassuli kaga alkhairi kenan sai ya tawassul ya ce ya Allah ka san ina makuran son a ce na fita tare da manzan Allah a Madina kuma tare muka shigo da manzan Allah ba shi kuma manzan Allah ya tafi ya bani ya Allah ka san ina kaunar kasance ko da tare da manzan Allah ka fitar da ni daga wannan hali kawai sai matar ta juyo sai ta ce wannan naƙudar na daina jin shi Allah ya ɗauke inna ma amurhu idza arada shay'an an ya kula lahu ko fa yakun sai ta ce mai Allah ya dauke min nakuda bana jin komai shikenan sai suka ruka suka tafi tare suka shiga cikin garin Madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce wa Abu Talha ya ce gaya wa ita ɗin musulmi in kika haihu kada ku yi komai sai kun kawo ɗan zuwa wurina ana kada a bashi mai nono ya sha suna komawa cikin madina sai kaga an riga an shiga gida kenan sai na kudi ya zo na kuda na zuwa sai ta haihu cikin dare anas dan malik sai ce sai aka miƙo min ɗan, aka ce ga wannan yaron tare da dabino ka kai shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anas sai ce na kwana cikin damuwa saboda yaron na ta kuka ina ta lallabansa kaga yaro ne ya zo duniya yana ta kuka yace haka muka wayi gari ana kullan asubahi ya tafi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina zuwa sai manzan Allah ya ce min a waladat bint malhan yar malhan ta haihu ne maman kenan ko sai ce eh bai ta samu sai ya mika mai sai gani yaro da namiji sai ce akwai dabino tare da kai sai ce eh manzan Allah ya ɗauki dabinan ya sa a bakinsa. sa albarka ya tauna dabinan gama taunawa ruwan da zaƙin dabinan sai manzo Allah ya ɗiga wa wannan yaron fa ja'ala as-sabiy yatalamman min fahu sai yaron ya dinga ka san haka ko sai yaron ya dinga lasan wannan zaƙin dabinan har yake cewa ai Allah ya sa wa mutanen Madina son dabino ka duba yaro ɗan ƙarami amma yanda yake lasan dabino sai manzon Allah fa hannakahu yayi masa tahdiki sai ya sa mai suna abdallah kaga ya mai suna ko to yaron nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai addu'a miyan manzon Allah da ya shiga bakin sa ko wannan tauna wanda yi sai yi albarka wannan da ya haddace ƙur'ani shi ma ya haifi 'ya'ya guda tara su ma dukkan su sai da suka haddace Qur'ani addu'a na albarkar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa kaga abu talha da ya hakuri ya mai da al'amari zuwa ga Allah ɗa namiji ya tafi ɗa namiji ya ne ya dawo shi ne malam ya ce fa gulaman sai ta haifi ɗa namiji fa li abu talha sai abu talha ya ce min ihmilihi shi anas ne ke bada wannan labarin hatta ta'ti bihi bihin Nabiya sallallahu alaihi wasallam har sai ka kai shi wurin ma'aikin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ba'asa ma'ahu bi tamaratin sai ya aika tare da Anas akwai wa'ansu ɗan dabino tare da shi qala sai ya ce a ma'ahu shay'un shin akwai wani abu tare da shi qala sai Anas ya ce na'am tamaratun akwai ɗan dabinai tare da ni wanda mahaifinsa ya bashi kaga shi agola ne a gidan Abu Talha kenan ko yawa sai ya ce fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa madaghaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗauki wannan dabinan sai ya tauna wannan dabino a bakinsa mai albarka thumma ha min fihi sa'an dan sai ya zuba shi a bakin wannan yaro fi sai ya sanya ta a bakin wannan yaro thumma hannakahu wa sammahu abdullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa taniki shine wannan dabinan da ake tofawa a bakin yaro ina fata an gane in an tauna sai a ciro a shi. wannan dabinan zaƙinsa yana da alaƙa da wato hanjin yaro yana cleansing ɗin hanjinsa yake kenan kamar yadda ibn qayyim al-jawziya yake faɗin fa'idar da dabino yake da shi ina fata an gane na biyu shine yana ƙara kyawun fata ina fata an gane cinsa yaron wannan fatan da ya zo da shi yana ƙara kyautata fatar kuma ya ƙarfafa gashinsa na kai saboda za a yi aski a rana ta bakwai idan aka yi aski kaga wani sabo ne zai fito saboda haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a rana ta bakwai amiku anhu al-adha ku mai da wannan cutar kuma za la kira gashin kai na yaro jariri cuta ina fata an gane to malaman musulunci jamhur sun tafi akan cewa ba bambanci tsakanin ɗa namiji da ɗa mace a wajen aski a rana ta bakwai duk ana musu aski wato hanabila ne kawai suka ce ba a yi wa ya namiji kawai za a yi jamhur suke cewa manzo Allah ya kira shi cuta to kuwa da namiji ne ka aike da cuta akai kaga ba zai yiwu ba ko saboda haka da namijin da na macen duka ana aske gashin saboda manzo Allah ya kira shi cuta a gusar da wannan cuta to wanda zai fito wannan dabinan da ya ci yana tasiri a wajen fitowarsa ai tun daga ranan da dugon maniyin Allah ya albarka a cikinsa zai zama ɗa ya zauna a cikin fallopian tube da ya wuce har ya zo ya zauna a mahaifa ya zauna bayan an samu fertilization ya yi wato ya faru abin da ke ciki shine a nan ne jijiyoyin da Allah subhanahu wa ta'ala yake halitta a ciki kaga zai zauna kwana arba'in a matsayin maniyi sai ya rikide bayan kwana arba'in ya zama jini sa'an nan ya rikide bayan kwana arba'in ya zama tsoka ko a wannan tsokar za ka ga anan ne ake fitar da zuciya kuma zuciyar ana haɗa ta da duk wata jijiyar da take da alaka da kwakwalwa da kuma gabai da sauransu duk a wannan lokacin Allah ke yi a ranar da ya cika kwana ɗari da ashirin dukkan duniya babu wanda ya san wannan ilimi sai a musulunci hatta turawa waɗanda suke magana akan sciences ba su san wannan karatu ba ko socrates da suke jinkina shi cewa shine father of sciences ba su san wannan karatu ba saboda su a iliminsu sun ce yaro yana zama ɗa ne a cikin mamansa a lokacin da ciki ya shiga a ɗan tayi ɗan ƙarfi to in tana can abinci ne shine yake girma yake girma har ya kai wannan stage ɗin da za a haife shi sai a 17th century malaman kimiyya suka gano cewa yana farawa ne daga mani ya zama jini sannan ya zama tsoka mu kuwa kagan 17 centuries ne bai wuce shekara 100 kuma kenan amma ji matsala bai wuce shekara 300 da suka samu wannan ilimin ba mu kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana wannan bayani filla filla yanda ake samun ɗa namiji da yanda ake samun ɗa a wato kyamace kan manzan Allah ya yi bayani lokacin da wasu yahuda suka zo don su kulle shi muhallin shahid a ciki kaga abin da ake yi idan an haifi yaro shine na farko in kana da sunan da zaka sa mai a ranan sai ka ce ɗana sunansa kaza in ka da sunan da zaka sa masa a ranan da aka haife shi to zaka jinkirta a rana ta bakwai sai ka sa mai suna rana ta bakwai ababai kamar haka ake yi na farko in kana da suna wanda baka samu sunan da zaka samu ba sai a rana ta bakwai sai ka samu suna ke kenan abu na biyu kamai aski ina fata an gane abu na biyu kamai aski abu na uku kamai yanka shi kuma yankan kashi biyu ne in kana da hali in namiji ne kamai a yanka masa raguna guda biyu in ba ka da hali to guda ɗayan shi ne aka so sai ka yanka in mace ce kuma ka yanka mata ragu ɗaya abu na hudu shi ne ka masa kaciya a rana ta bakwai ina fata an gani wannan shi ne abin da musulunci ya karantar in aka maka haihuwa amince wannan matsalan kaga wannan ita un musulaim a cikin nan hadisin yana nuna mana irin haƙurin da mace take da eh, wato irin kare zuciya da ya mace take da shi amma Allah ya sa mata luɗufi a zuciya ya mata wato gamdakatar ta yi haƙuri ta jure ko a fuskanta mijinta bai iya gane cewa 'yanta ya rasu ba kaga wannan mata ta cincinci a jinjina mata saboda ƙarfi na miƙa al'amari zuwa ga Allah da yin imani da kaddara shi ne malam ya ce muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka rawaito sai malam ya ce wa fi riwayatin lil-bukhari a wata ruwaya ta Imam al-Bukhari qala ibn Uyayna wato Sufyan ibn Uyayna ya ce ɗalibin wato Abdullahi dan Abbas malamin Imamu Ashafi'i, shafii fa qala sai yace rajulun min al-ansar mutum ne daga cikin mutanen Madina fara'aitu shi wannan yaron kenan Abdullah wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa mai suna Abdullah sai yake cewa eh, shi Sufyan bin Uyayna yace wani mutumi daga cikin Madina ya faɗi akan shi wannan da Abdullahi da aka haifa fara'aitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'u al min ya'ani min auladi Abdullahi al-Maulud yace ga yara tara daga cikin yaran abdullahi nan gabaki ɗansu sun haddace ƙur'ani sai ce ya'ani abin da ke nufi min auladi abdullahi maulud daga cikin ƴaƴan abdullahi nan da manzon Allah ya masa addu'a to sai da suka haddace ƙur'ani ban da shi bayan shi ma ya haddace ƙur'ani malam yace wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta imamu muslim mata ibnun abi talhata min ummi sulaimin ta daga cikin ‘ya'yan abu talha ta na abu talha wanda mamansa umu sulaim ya rasu wa qalat li ahliha sai ta ce wa iyalanta mutanen gidan da mutum ne mawadaci mai dukiya la tuhaddisu a talhata biblihi hatta akuna ana uhaddithuhu kada ku kuskura ku gaya wa abu talha rasuwan ɗansa har sai ni ummu sulaim na kasance ni ne zan gaya masa faja'a taqarrabat a sha'an, sai Abu Talha ya zo gida ta gabatar masa ta kusantar masa da abincin dare nasa fa akala wa shariba Abu Talha ya ci abincin dare ya sha abin sha ina fata mun gane thumma تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها شيء أبو طلحة أم سليم سيتكوتة مسا كيدا kyautata wanda ta saba yi wa mijinta tun da take tare da shi ina fata an gane fa biha sai ya tara da ita falamma an ra'ad annahu qad shabi'a a yayin da ita matar ta ummu sulaim kenan daga mijinta ya koshi wa asaba minha har ya iya tarawa da ita qalat ita ce mai ya aba salhata ya kai aba talha ara'aita law anna qauman a'aru ariyatahum ala baitin fatalabu ariyatahum lahum ayamna'uhum sai ta ce masa a ra'aita lau na ƙoman me kake gani da wa'ansu mutane a a'aru ariyatahu suka karbi abin aransu ƙala baikin da wa'ansu mutanen wani gida fa talabu sai suka nemi abin da suka ara musu alahum an yamda'uhum shin zai kyautatu wa'annan mutanen su hana su wannan abin nasu da suka bada aro zai kyautatu kaga tambaya take masa qala la sai ya ce a'a Kala sai ta ce. tace fahtasib ibnaka ka nemi ladan rasuwan ɗanka ka duba mata ta gari kaga mata ta gari ita ce take kokarin ta me mijinta zuwa ga abin da zai zama masa alkhairi kaga ya taba ta ko amma ka duka irin tarbiyyar da take cusawa a zuciyar mijinta sai ta ce ka nemi ladan mijinka kala sai ya ce fa ghadiba sai shi mijinta yayi fushi thumma qala sa'annan sai ya ce taraktini hatta idza talakhaqtu thumma akhbartini ibni yanzu kin kale ni har sai da na cakudu da kazanta sannan ki bani labarin ɗana fanfaraka shi abu talha sai ya tafi hatta ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai da yazo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima kana sai ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin abin da ya faru fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su karanta baka gare shi da alayensa yace barakallahu fi kuma Allah yayi albarka a wannan daren naku ku biyu da kai da matarka qala fa sai ta yi ciki qala wa kana rasulullahi sallallahu alaihi sallam fi safarin wa ma'ahu sai yace manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya kasance a kowace tafiya ita Un musulun tana tare da shi wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza ata madinata min safarin manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya kasance duk lokacin da ya shigo garin Madina saboda tafiya la ya turuku ha turukan ya shiganta kai tsaye ina fata an gane inda rana ya taho ya shigowa kai tsaye sai dan tsaya a wajen Madina a cikin gari an san cewa manzan Allah ya dawo kaga hikimar da ya sa manzo Allah yake yin haka su mata a gida wanda mijinta ya yi tafiya kaga ai ba zai so a ce ya shigo ya ta buzu buzu buzu haka ba sai manzo Allah ya dan jinkirta sai an kai yamma kaga su sun samu labari cewa manzo Allah ya dawo kaga duk matar da mijinta ya fita sai ta killace jikinta ta yi wanka da sauransu shi ne hikimar bai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haka amma yanzu kaga akwai hanyar sadarwa dan lokacin babu waya ba zai ce rana kaza zan dawo ko kaga hikima ta manzo Allah sai ce a dan tsaya a wajen gari su a cikin gari sun je labari manzo Allah ya dawo amma yana kofar gari bai shigo ba sai da yamma zai shigo kaga mata za su killata kansu su gyara ɗakin su su dan yi ado da za su yi miji ya shigo ya tada ita cikin kauta ba zai tada ita buzu buzu ba kaga sirrin da manzo Allah ke yin haka kenan to shine yake faɗi fadana min madina sai suka kusanto madina fa hal mahab sai naquda ya kama ta ita ummu sulaim fahtabasa alaiha abu talha sai wannan naqudan ya sa ta rike abu talha a wurin dole manzala za su ci gaba da tafiya kuma amfanin suna tafiya tare da miji kenan wantalaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ci gaba da tafiya qala yaqulu abu talha abu talha yana cewa innaka la ta'lamu ya rab annahu yu'jibuni an akhruja ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ya ubangiji kai ka san ina son dinga fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja duk fitan da ji a Madina a ce ina ciki wa adkhulu ma'ahu idza dakhala kuma ina so in shiga madina tare da manzan Allah in zai shiga madina wa qad ihtabastu bima tara ni kuma gashi an rike ni kamar yadda kake gani anan bai ce Allah ya rike shi ba kaga ladabi a wajen magana sai ce an rike ni kaga tarbiya a wajen magana wa ya rike ni wa ya kaddara hakan Allah amma saboda manzo Allah ya ba su tarbiyan alkhairu kulluhu bi yadillah wa sharru laysa ilayhi duk wani alkhairi a hannun Allah yake amma sharri ba a jingina shi zuwa ga Allah shi yasa aljanu da suka tashi suka ce wa anna la nadri a sharrun urida fil ardi sai suka ce ne am arada bihim rabbuhum rashada kaga alkhairi sai suka jingina wa Allah amma sharrin sai suka gina shi mabniyun alal majhul ake nufi da wanda ke doron ƙasa wa ke nufi da shi kaga tarbiya a iya magana sai ba a ce Allah ba shi yasa zaka ga bahaushe yana da irin wannan karin wato ya tasirantu da irin wannan tauhidin a wajen magana idan aka yi ruwa ko iska sai ya yi barna yake cewa sai ce ruwa ya yi gyara baya cewa ne ya yi barna duk da yake barna ne ko amma sai ce ya yi gyara da yasa saboda tarbiyya ta tauhidi a wajen magana ake cewa gyara ne saboda ruwan da ya sauka albarka ne ko wannan kuma sharri ne ta wani fanni amma alkhairi ne gare ka ta wani fanni sai ka ga Allah ya musanya maka abin da kuma yafi wannan alkhairi to wannan tarbiyya ce sai yake cewa da Abu Talha yayi wannan tawassulin ta ummu sulaim sai matarsa sai ta ce ya Aba Talha ya kai mijina Aba Talha ma ajibu alladhi kuntu ajid abin nan da nake ji na naƙuda na daina ji Allah ya ɗauke min kaga ya nuna maka abu tsarha bawan Allah ne ko ya yi tawassuli a sake Allah ya me ya karba in falik mu tafi fantalakna wa daraba halmakhadu sai ce sai suka tafi amma naƙudar ya kama ta hina kadima a lokacin da sun riga sun isa garin madina kaga dai sun tafi Allah ya cika musu me burinsu cewa su shiga garin madina tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa waladat gulaman sai ta haifi ɗa namiji fa qalat li ummi qalat li ummi Anas dan Malik yace mahaifiyata un Sulaim sai ta ce min ya Anas la yurdi'uhu ahadun hatta tabdu wajihi ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam kada wani ya shayar da yaron nan har sai ka yi sammako da duku-duku ka kai shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha a lokacin da suka wayi gari ihtamantuhu na ɗauki wannan yaron fantalaq bihi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai na tafi da shi wurin ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gaban shi da alayensa wa zakara tamamal hadith sai ya faɗi tukwasan hadisin a baya kaga mun karanta shi sai malam kaga ya juya hadisin ya kawo karshe a farko ko ya kawo farko a ƙarshe haka malam yayi an ji matsalan kaga ya kamata ya kawo wannan kissa da tukunna an ji matsalan sai ya ɗauko wancan amma ta cikin fikihunsa sai ya sa mana wafi riwayatin lil-bukhari a wata ruwaya ta imam al-bukhari kaga wancan muttafaqun alaihi bukhari da muslim shi sa malam ya kawo wannan a cikin hikimarsa saboda haka a lokaci ya mana halinsa za mu tsaya a wannan hadisi inda hadisi ne mai tsawo kusan rabi Ya eh, wato ya cinye wannan shafin gabaki daya a cikin hadisin nan sakon da malam yake nuna mana hakuri shi sa ya kawo hadisin a babu sabri hakurin da um musulun ta yi shi ma mijin ya yi hakuri ko bai yi ba ya yi saboda ne ba aka gaya masa me ya yi ya mai da al'amarinsa zuwa wa zuwa Allah ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha alhamdulillah a wata ruwaya Allahumma indaka ahtasib musibati ajirni fiha wa khlufni khairan minha alhamdulillah ya Allah wannan musibar da ka jarce ni da shi ina neman ladan a wurinka bani ladan kuma ka musanya mun abin da fi shi alkhairi na gode maka a duk halin da na samu kaina imanin bahaushe karin magana daga nan sai ya ce hamdala ko a bakin kura me yake nufi kenan wato aka ce kura ta kama ka kasa ai ba ba magana ko wato da daɗi ko ba daɗi na gode wa Allah ci sakon kaga wannan tsagwaran tauhidi ne mai da al'amarin ka zuwa wajen wa Allah subhanahu ta'ala to sai mutum ya ɗauki wannan tarbiyyar duk lokacin da wata musiba ta same ka a gidanka ka ne ya rasu ko ko karayar dukiya ne ko kuma wata musiba ce ta afka maka a dukiya aka kira ka kace maka kaza ya faru kana ji a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha alhamdulillah kai daidai da nefa in ta dukiya abinda aka ce kace kenan a kana cikin haske bane sai koma me duhu ko ya koma duhu kana ganin haka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha alhamdulillah za a rubuta maka lada da hadisi a bukhari hakan ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dakin nana Aishatu a ci balbal wato fitilan da ke akin ka san dama ana gasa shi ne da zaitun ko sai ya mutu sai daki yayi duhu daki na shiga duhu sai manzon Allah ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai na na ta abin ya bata mamaki ta ce ah, har a irin wannan hali sai manzala ce da ba muna cikin haske bane sai ta ce eh yanzu kuma muka shiga cikin me ta ce cikin duhu sai ce ai musiba ne duhu ai bala'i ne ko ta ce to wannan ma za a baka lada a ciki ka gana koya mana tarbiyya ta rayuwa kenan Allah ya sa mu dace idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu tashi a wannan hadisi na Abu Huraira insha Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka in akwai tambaya guda ɗaya ko biyu sai mu amsa kuma babu sai tsaya mu sallah insha na'am na'am eh. Eh. ke ya yi amma an fi so ya karasa in bai haddace wancan addu'an ba sai yi shi da hausa ya Allah ka bani ladan wannan musiba ka musanya min da abin da shi kuma na gode maka ina fata ka gane yanzu ka tsara ma'anar kenan in bai rike larabcin ba ka yi shi da hausa hausan ma Allah ya halicce ta saboda shi ya samar da ita a duniya yana jin ta na eh, fahimci matsala yawa na gani shi kenan ko wa alaikum salam to na farko eh, kan bayanin da kai na aminci to da biyu a sanya mu jami na'am na ji wani malami ya yi fatawa cewa a baya rubutu da aka yi shi shi ya fi saboda mun yi miyona da naka ba irin na ana samun cututtuka a cikin memo da za su iya sauka cikin yaro eh, na farko na'am sannan na biyu akwai abin da aka saba yin na kutuba bayan da aminci na'am kiran sallah a kunnen yaro sana'a a da ikama na'am eh to maganan da wanda ya faɗi shi kuskure ne saboda magana guda biyu ne malamai suka yi akwai wanda suka tafi kan cewa khususiya ce ta manzo Allah manzo Allah ne kai zai yi wannan to wanda suka tafi akan khususiya ne su suna cire ta haniki cewa ba za ka yi ba wannan ɗaya kenan wanda suka ce ba ba ce, ai ana kowa na yi saboda shi dabinan fa'idar da ke ciki kamar yadda Ibn Qayyim al jawziya ya faɗi a cikin Tuhfa cewa fa'idar da ake samu a cikin dabino ne in aka tauna ai wannan aka tauna shi za a lasa wa yaro a baki ba miyan ba can an ambaci miyan na manzan Allah saboda albarkar da manzan Allah yake da shi kaga tauna wanda ya kai kaga duk da ya tauna ai miyansa ne ko ya tauna da shi to da ya shiga jikin yaron sai albarka ya buɗe jikin yaron wannan shine dalili amma dabinan ai saboda sinadarin da dabino yake da shi na nutrient wanda ke gina jiki wanda yanzu ma binciken duniya ya tabbatar da haka ina fata an gane kaga babu mai ja akai an ji matsalan kaga wanda ma har wa'anda ba mu ba suna siyan dabino wanda da da wuya kaga wanda ba mu ba ya siya dabino amma saboda sun samu fa'ida shine fruit da baya daukan wani bacteria haka Allah ya yi shi albarkan da ke ciki ina fata an gane kaga wannan an warware matsalar kenan haka babu laifi idan mutum ya tauna dabinan ne za a lasa masa ya sha abinci wannan ce maganan kiran sallah a dama kama a hagu ina fata ka gane shi kiran sallah a dama da ikama a hagu akwai hadisai da suka zo a ciki sai dai hadisan dukkansu ba su inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ibnu qayyim al-jawziya ya kawo su a cikin tuhfa ina fata an gane kuma yawanci za ka ga shi ne kaka da kakanni muka samu ana karantar da mu amma hadisan kamar yadda malaman hadisi suka tabbatar da su inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ka ji ban ambaci idan an haifi yaro a karanta shi ba an fahimci matsalan ba a bauta bautatawa Allah da hadisi da ifi ina fata an gane tabbas ba manzan Allah ya faɗi su ba an fahimci matsalan abinda kawai ya tabbata wannan kamar yadda na lissafo mana shine daidai Allah ya samu dace an shi wannan yawa Allah ya samu dace kai ne na ƙarshe mahaifi ko da shi ne ɗan iskan da ya fi kowa iskanci a duniya uba shi ko da shi ne fi kowa iskanci a duniya in ya ce Allah ka yi ma yaron nan albarka ya fi addu'ansa ya fi naka ya fi nawa ai uba uba ne asalin sa fa daga jikinsa ya fito maniyinsa ne fa Allah ya albarka ya zama haka shi yasa ai a duniya babu abin da ya kai uba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki yace daga cikin addu'o'in da direct ana furta ta Allah na karba shine addu'an da uba zai yi wada har ma suka ce idan dan nan ya fi biyayya ga babansa to addu'an ta fi ci kan wanda baya biyayya shi ma Allah ya karba amma na wancan ya fi ci akan wancan da baya biyayya saboda addu'an da ba zai yi wa ɗansa kai tsaye ni a matsayina na malami misali kai a matsayinka na ɗalibin ilimi addu'an da zai da ni zan ma yaron nan bai kai wanda mahaifin da ya haife shi tasiri a wurin Allah ba ina fata an gane shi sa ba a wasa iyaye ba a wasa da yi wa ta addu'a to mu an riga an gina mu akan cewa in ba malam ba ba addu'an da zai karbu kuma kuskure ne ka sani cewa fa a duk duniya wanda in yi maka addu'a direct Allah ke karba babu kaman babanka da mamanka ina fata an gane shine kan gaba kaga kuwa in kana da dabara me ya kamata ka yi ka dinga musu hidima saboda ka dinga samun me albarkar nan nasu shine gishirin rayuwarka duniya kuma shi ne takinka a na shiga aljanna a lahira kaga mu yanzu dukanmu nan mazaje ne ko to a duniya bayan kaɗai ta Allah tauhidi babu inda za ka samu alaƙa cikin ƙanƙanin lokaci ka samu shiga aljanna kamar yi wa iyayenka babanka da mamanka biyayya haƙƙin da suke da shi a kanka ya ɗara na kowa a duniya bayan haƙƙin Allah da manzansa to kaga kuwa me ka yi tukuru zaka ci gaba da yi wa iyayenka hidima da me da biyayya saboda ka samu ne aljanna har fa dalilin haka fa Allah ya faɗi wani mutumi saboda biyayyen da yake wa mahaifiyarsa in ya in ya ce Allah ka yafe ma wani duk irin sakon da ka yi Allah zai yafe maka Waisu bin Amir al-Qarni Manzala ya bada labarin sa ba a ganshi ba fa amma manzo Allah ya bada labari bai tashi zuwa ba sai a zamanin sayyidina Umar da yazo sayyidina Umar ya ce ayarin sun zo daga Yaman ya ce ina uwaisu aka ce gashi can yana zuwa ya ce kai ne uwaisu sayyidina Umar ya tambaye shi ya ce eh kana da mahaifiya ya ce e kana nan da rai ya ce e ya ce da ka taɓa samun ciwon kuturfa ya ce e eh, karoki Allah Allah ya warkar da kai ya ce e sai ce banda daidai dirhami ya ce e sai ce na ji daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya haɗu da kai a cikin mu Musa bai mu ce ka roƙa mana gafarar Allah don Allah ka ce Allah ya fi mu da ce kasar inda wani ne zai ce janoli ko zai ce ka ce Allah ya bani janoli amma ai ka gama Allah ya ayyana ya ce ka ce in je karo ya roƙan maka gafarar Allah Allah zai karba to malamai sun yi sharhi da dama a karkashin wannan hadisi suka ce duk mutumin da yake da kyakkyawan alaƙa da iyayensa yana musu biyayya na makura duk lokacin da kaifansa ya zo zuciyar babansa ko mamansa yana farin ciki yana jin daɗinsa in yi ma baki sai ta kama ka Ina fata an gane in kuma ya maka addu'a za ta shafe ka na alkhairi saboda dalilin wannan hadisin kuma wallahi ni na ga irin wannan na ga irin wannan mutumin da irin wannan addu'a ta tabbata a kansa saboda biyayya da yawan babansa da mamansa har goya sai yake ce ya taba kai sa hajji ba baban ya kai shi hajji. zawo ya kama baban kaza in an ci wannan madaran an ji abin nan sai a lalace wallahi ya ce zai wanke kayan baban ya ɗauke shi ya kaza ya ce ɗansa ya mai addu'a ya mai addu'a ya mai addu'a ya mai addu'a ya ce kai duk abin da kake nema na alkhairi na ilimi da baka samu ba Allah ya ba kawa ne. ya ce malam duk abin da babana ya faɗi wallahi ɗana ya same shi ya ce a garinmu a ƙauyenmu ni ne farkon wanda na yi siminti gidanmu ba kowa duk sauran makwabta an za su yi shanyan abinci a gidanmu suke zuwa yi ya ce baba na ya ci ya samun albarka mahaifiyata ta samun albarka ya ce ragon da nake siya a garinmu na babana da mamana dukkan garinmu ba mai siyan irin babu mai yanka irinsa ya ce babana ya kalle ne ya ce ɗan kama sa zai dinga siyo maka ya ce malam wallahi ina zaune sai ga ɗana ya kawo min sa kowanne tana da maganar babana na fake da kuka ka ga kenan kaga wannan hadisin ya ya tabbata kenan ko dan abin da sa na kama na wannan don kada yi tunanin ai saboda sai zamanin sahabbai ne irin wannan kawai ke faruwa ko wannan tabi'i ne to a zamanin nan kai mutumin nan fa yace malam saboda addinin baba na ta min kace ko kace duk wani mugun abu a duniya Allah ya sa kai dana wani ka zama abin tsoro ka zama abin tsoro a wurinsa yace malam ko ɗaɗana in suka ta ni in suka min wani abu mara kyau in ne fushi da su wani abu ya same su ya ce shi sa duk yadda ɗana suka ɗaɗana suka min wani abu mara kyau sai dai in mutu ba kuma bana nuna ɓacin rai saboda ina fushi da su sai wani abu ya same su ya ce kuma wallahi malam na san da baba na ta mun ne ya ce mun taɓa rigima da wani ogana a wurin aiki ya ce sai ya kulla min an kore ni ya ce a lagos nake a lokacin ya ce ina so na dawo arewa in yi sallah ya ce ba zai bani fas ba kuma in na tafi sai ya kulla min an kore ni ya ce malam na yi fushi na ce mai na ce wallahi sai na tafi kuma kai sai karasa a cikin nan ya ce na tafi cikin fusata ya ce ina dawowa bayan na yi sallah ya ce ina komawa sai na ga an sallami ogana ya ce tun daga ranar duk yadda mutum ya min ya ce kullum ina na damar na da masa koransa a wajen aiki ya ce tun daga ranar ko me ka zan maka baki ba kaga wannan ya aikatu ko bai aikatu ba kuma a nan garin mutumin nan yake a nan garin yake muna rayuwa da shi har yanzu yana nan da rai kaga na ka maka misali ne saboda ya zama maka izina Ya yi hidima kuma Allah ya karba addu'an da babansa da mahaifinsa suka yi masa kuma gashi ya gani a aiki kaga kai ma in kana son ka samu irin wannan babanka ne ya riga ya rasu mahaifiyarka na nan ka je kai mata hidima babu inda zaka samu aljanna kamanta. Yan in dukkan suna da rai kana musguna musu kana bata musu rai yanzu da su ba ka koma gida ka yi kuka a gabansu dan ba kaskanci bane ka nuna cewa ka musu ne su yafe maka ka tuba za ka gyara ka gani albarkar da za ka samu wan yaran suna samun matsala a boko saboda wasu duk suna dudiya saboda suna ɓata wa iyayensu rai wani kuma za ka ga saboda faranta wa iyayensa mai Allah ya yi wa rayuwar albarka komai nasa yana samun sauki saboda yana faranta musu rai yanzu ba ta kaci ba daga yanzu in ka koma gida ka yi wa kaki karatun tana su me kake wa babanka me kake wa mahaifiyarka in kana yin mai kyau ka tsara ko in ba ka yi to yanzu lokaci ya yi ka roƙe su yafe maka ka tuba ka yi kuka ka nuna ka kuma ka kyautata musu ka ga kai kuma me Allah zai maka a rayuwarka Allah ya samu mu dace in sun rasu kuma abin da za ka yi shi ne kana da dukiya ne ka yi wani abin da sadakafin jariya zai dinga kai musu ladan zai dinga gudana ga su ka samu ka bohol a irin unguwannin da talakawa ne ke rayuwa ba su da ruwa a wurin duk ko ta na sha ruwan da za ka samu lada ko kuma ka samu wani yaro haziki wanda yake yana da kwakwalwa ya mai karatu ya koyi ilimi duk abin da ya koya na ilimi babanka da mamanka suna da wannan ladan har zuwa ranar tashin kiyama ina fata an gane ko maraya ne shi ko kiza irin wannan ko masallaci ko makarantar islamiyya ayyuka na alkhairi wanda babanka da mamanka za su samu abin nan yana da yawa in kai talaka ne baka da kuɗin da za ka yi irin wannan ko ɗan amplifier ko speaker ka siyo masallaci ka ce a ɗaura danwa babanka da mamanka Allah dai yace Allahu akbar Allahu akbar duk wanda ya ji wannan speaker ladan zai kawo babanka kaga duk rana babanka na samun lada yana kai masa so biyar kenan da mamanka ko ina fata an gane ko kuma so shida inda asuba ana kira so biyu kaga so shida kenan alal aqalla kenan ko in ranar juma'a ne so bako so tara ina fata an gane ko so takwas kaga wannan ka buɗe wa kanka sadakatil jariya babanka ya samu mahaifiyarka ta samu kai ma da kai musu kai ma ka samu kai ma in ka mutu Allah zai tausasa zukatun ƴaƴanka za su ma sama da wannan abu ina fata an gane yawa wannan shine Allah ya ba mu iko ya hakuri lokaci sai sai ka bi shi kai ta roƙon shi ya fi maka If you know that your father is like that, avoid anything that will provoke him. That is it. Avoid it. Avoid. That is the final solution. Avoid everything, even penny that will provoke him, avoid it. Shi kenan ka zauna lafiya da shi. Duk abin da ce ka yi ka yi, duk abin da ka san baya so kan ma ka yi shi. Don't even make an attempt of doing that. Shi ne kawai abin da za ka yi, ka zauna lafiya. Saboda su iyaye musamman in sun tsufa to lallaba su ake yi saboda zukatansu ya fara rataya ga 'ya'yansu a lokacin da suka tufa na fata an gane yanzu za ka ga at your age babanka komai zai ce wane zo nan wane zo nan wane zo nan saboda zuciyarsa ya yi ne da kai saboda idan iyaye suka tsufa yaransu suka taso suka girma to zukatansu yana komawa kansu a lokacin da yake yaro kuma kaga suna lallaba ka saboda suna so ka me ka zama wani abu kaga sun lallaba wani lokaci last kobo dinsa zai dauka zai biya maka kudin makaranta kai wani ma uban filin da yake da shi zai siyar ya biya maka kudin makaranta saboda yana so yau ka zama wani abu to me kamata yanzu you reciprocating ina fata an gane kamar yadda ka kyautata masa saboda abin da shi safan manzo Allah ce duk abin da zaka yi wa banka a duniya baka biya ba saboda sirrin zuwan ka duniya waye kuma in bai haife ka ba za ka zama abin da ka zama ya maka hidiman nan za ka zama abin da ka zama kai ba babin ka zai jefar da kai a bula katkar kenan ko ya watsa da kai ga kanan ka san cewa shi ne babu baya ma komai sai Allah ya azurta ka ka zama mutum malamai suka ce a lokacin ya fi wajibci ku masa saboda ko ya maka na wannan ba za ka biya shi ba haifanka da ya yi kai-kai ya gama da kai a duniya to me za ka yi wa babanka kuma yau da mahaifiyarka na uwa fa ta tsara ma na uba kashi uku wannan ana gaya maka uba ne fa to ina ga mahaifiyarka kuma kaga wannan muna da matsala shi sa manzo Allah ce la yadkhulul jannata aqun duk mutumin da ke kata wa iyayensa rai yake saba musu ba zai shiga aljanna ba ina fata an gane mu gyara sai kuma Allah ya ta mana canji duk wata matsaloli da aka ga yau matasa suke suke fuskanta na rayuwa da sauransu wallahi idan ka bi silsilan bata wa iyayensu rai ne babansu da mamansu sai ka ga Allah yayi rugurgu da rayuwar zama da za ka yi ka samu albarkar rayuwa iyayenka na fushi da kai Allah ya kama dace Allah kuma ya ba mu ikon gyara ɗabi'unmu da kyautata wa iyayenmu idan mu yi musu laifi da Allah ka yafe mana ka ba mu ikon tuba zuwa gare su kuma ka ba mu ikon kyautata musu a rayuwa ya Allah duk abin da zai sa mu fasa ta iyayenmu ya Allah ka kame hannunmu kada ka ba mu ikon aiwatarwa su kuma ka ba su ikon shi mana albarka da mu da su gaba ki kada mu cikin firdausi fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk